jama'a ni talaka ne kuma ɗan talaka ne ina son ku yi makin wannan statement ɗin kuma ku shi in court. don haka tunaninsu in aka ce zan sai ka ba sai su tunanin ba zai iya ba akwai uncompleted building gini ne ba a gama ba sai ne sha'awar in siya in karasa da aka je aka yi mai filin magana wani yana so sai irin isgilancin nan na alhazan birni ya ce to ya siya mana wa isgilanci ne yake to ya siya mana shine da ya dariya ƙarshe nawa aka sayar wai dubu ɗari takwas wai dubu ɗari takwas aka sayar da filin wai gani yake da billahi da zai iya sayi miliyan takwas amma shi abin da yake gani wannan yaron da yake zuwa makaranta ake kyaushe sa ba haka wannan shine na ce muku sakarci in ba haka ba ya za ku yi tunanin wanda yake talaka ne ba zai samu ba a ina kuka karanta at-tala'atumul ghaiba amitta khastum inda rahmani ahada kun gano gaibi ne dan ka san wani talaka ko dan ka san shi a dan makaranta does that mean har abada haka zai zauna kuma ka san wani mai wadata does that mean haka zai zauna da wadata abu ne a hannun Allah fa kuma sirrin Allah ne saboda haka jama'a kun ji Dan haka gaskiya saboda Allah yanzu abu ɗaya kawai ya rage mana a ko ya rage mana amuciya shine masallacin juma'a na kafa su sani su zama kwamiti su je su samu mai filin nan gashi da ke gaban masallaci in ya yadda zai siyar da fili na ce kasse min wani dogon turanci ya faɗi kuɗin fili kawai su zo su karɓa yau shekara nawa ana yau shekara biyu har kwamiti an kafa a masallacin nan kai har iya sai da aka je aka samu iya sai da ya kira shi ya mai magana sai ce yana roƙon iya ya cire bakin shi akan wannan magana to misali jama'a yanzu aka ji na je na gina masallaci a wani wuri sai a ce na yi laifi ga inda za a ga dai filin billahi lazi idan ya yarda zai siyar gobe karfe shida na asuba ku zo ku faɗa mini zan ba ku kuɗi karfe shida na asuba in ya yarda ku zo to amma ya ce ba zai siyar ba to ya za a yi jama'a to in na je zan ga wani wurin da ya dace sai in ƙi jama'a ba zai yiwu ba amma mai abin ya min zafi don abin da na so in developing anguwar da aka haife ni ba dan fa ina da wani benefit ba dan ina da wani amfani da zan samu ba sai lada da nake fata Allah ya bani to amma da ya zama sun gida don jefa fine dan haka gaskiya duk project dina yanzu kun ga gaba ɗaya suna can tsallaken kaɗai yanzu abin da na samu shi alhaji na gaya mishi na samu alhaji ali na ce to tunda mutanen nan sun sun taurare wannan masallaci da muke da shi ai jama'a ko ɗaki kake da shi ciki ɗaya kai aure bayan shekara ashirin ai ya kamata ka ƙara saboda mai saboda 'ya'ya sun samu ko jama'a shekara nawa muna sallah a masallacin na? ai mana kaɗan yanzu to in da ba mu da hali to yanzu ni limamu masallacin na samu hali ba kuma ina faɗin haka ne na alfahari ko ji da kai ba a'a ina faɗin hakikanin al'amari ne domin me domin andanaratin da mutane suke yi suna ainihin wato fasar haba sun isa gaskiya ina gaya muku mu ba mu isa ba amma shi Allah ya isar da mu shikenan kamar yadda suke cewa annabi ne waye a unzila alaihi zikiru min bainina suke muna nan din haka su ma an muce sai mutum ya ce muna nan din abin na Allah ne fa ba nawa ba don ina nawa ne wasu sun fi ni fasaha wasu sun fi ni waye wasu sun fi ni komai amma abu ne na Allah ya rage kamar yadda Allah ya ce wa shawa ne mun sauka laqad anzalna ilaikum kitaban fihi zikrukum darajar su ce sai su ba su gane ba wato kawai abin da suke kallo suna kallo na ne kamar yadda nake yaro na shekara biyar ko shekara bakwai to ai ko makaho ya laluba fuskar nan tawa ya san an samu bambanci daga shekara biyar ko shekara bakwai misali to amma su abin da suke kallo kawai abin da suke kallo kenan na ɗaya kenan don haka gaskiya bakin ku muka yi ba kuma mu ma mun san bakin mu ne kuka yi ba sai dai kawai muna ganin kamar yadda muke cewa ghaflatus salihina mutanen kirki sukan yi sakarci to sakarcin mutanen kirki ne kama ku kun san malaman hadisi haka suka ce sai a ce wani mutumin kirki ne sai da yawa kanshi sakarci ina fata an gane saboda haka jama'a yanzu abin da ya rage mana kawai wannan masallaci namu shine na samu alhaji ali na ce mishi to abin da za a yi za mu ɗage saman shi mu ɗan ƙara mai tsawo sai a sa shi ya zama upstairs in ya zama upstairs shi kenan ga zubairu yana karantar da yaran nan kowa yana jin daɗi shi kenan ya samu musu aji wanda zai ci gaba da karantar da su to amma akwai wani fili da alhaji ali ya ba mu yau shekara ashirin da ɗaya wannan filin shi ma an yi watsi da shi wannan filin na sa injiniyoyin sun zo sun zana shi an yi mana makaranta da za ta samu mana da azuzuwa ko da guda goma da zaran na gama waɗancan gine-ginen to za mu zo mu gina amma abin da muke cewa a yadda na so jama'a wallahi al'azimi da sai an gama karantun da ba a taɓa